daren sha biyu watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa shekara 1448 wanda ya daidai da 26 ga watan yuni shekara ta 2026 muna ƙara gode wa Allah madaukakin sarki mai kwa mai komi da baya neman komi a wurin kowa cikin Allah da yardarsa da kaddarawarsa ya kama da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam salu al'amma da ke nan mu'assatul islah waddan dutse na rautun malam zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da karatun littafin al'adabul mufrad na al'imamul Buhari. muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa mu da shi a gidan aljanna wannan shine karatunmu na hamsin da uku cikin jerin ranar karatu ba wani littafi mai albarka idan yin wazar suna mun kwana a babi na ɗari da goma a wannan littafi mai albarka babun man ni a ilayhi ma'arufun bal yukafi'uhu babin da yake karantar da mu duk wanda aka aikata mushi alheri duk wanda aka yi mushi wani abin arziki to ya rama biki idan mutum ya taimake ka ka samu ka taimake shi idan mutum ya agaje ka ka yi ƙoƙari ka agaje shi duk wanda ya maka abin arziki to ka yi ƙoƙari ka rama shi wannan abin arzikin wannan ɗabi'a ce ta addinin musulunci a musulunci ba a san abin da ake ce mashi butulci ba ka zama nan kaza ka ci ka share bakinka duk wanda ya taba taimakonka a rayuwa to ana so ka yi kokari ka taimake shi ka yi mukafa abin da ake nufi da mukafa ka rama alherin da ya maka mun karanta hadisi na farko a wannan babi a yau insha Allah زامو تاشا حديثي نبي ما biyu malam قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن صعد بالله فاعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافعوه فإن لم تجدوا فدعوا له حتى يعلم أن قد كافعتموه صلى الله عليه وآله وسلم الإمام البخاري الله يرحمه رحمه ياتي قال حدثنا مصدق قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد an ibn umar daga abdullahi da umar qala abdullahi da umar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man ista'adha billahi duk wanda ya nemi tsarin Allah a'iduhu ku tsare shi duk mutumin da ya fada cikin bala'i yana neman Allah ya tsare shi yana neman taimakon Allah kuna da ikon iya taimaka mushi to ku taimaka mushi mutum ne aka biyo shi za a kashe shi yana don Allah ku taimake ni don Allah ku taimake ni don Allah ku tsare to annabi ce ku tsare shi a wannan hadisi yana daidai da abin da aka yi mutum baiwa Allah a duniya an kashe ta ba tare da haƙƙi ba kawai daga sunan zargi wai ana zargin ta saci yara zargi aka samu wani tarin DPO kana matsayin uba a ɓangaren security na gari a ce ka kamo mace ka miƙa ta ga hannun mahaukata matasa waɗanda ba su san ciwon kansu ba a matsayinka na wanda aka ce ka tsara rayuka shaida ya bayyana tana neman agaji don Allah a taimake ta don Allah a taimake ta don cin zarafi ba sai da aka fusge mata hijabi aka fusge mata niqabi masu tsara na tsara masu duka na duka kuma wannan duk mu mutane ba suka kona ta wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana azabtarwa da wuta annabi ya ce babu wanda yake azabtarwa da wuta sai ubangijin wuta abin takaici a gaban ƴaƴanta a gaban ƴan uwanta aka mata kisan gilla tana cewa a taimake ta a taimake ta a taimake ta amma ina waɗanda ya kamata su taimake ta su suka yi ƙoƙarin suka kashe ta isa muke jan hankalin matasa ku ji tsoron Allah ku daina ɗaukan doka a hannunku kada wani ya yayi laifi ku ce za ku hukunta shi abinda aka ce ku kai shi gurin hukuma kuma abin ta kai wannan ma makaranta za ta ji mun samu rawayoyi da yawa ma tana koyarwa ma'ana ma'ana bayan ɗaliba ce to ita ma tana koyarwa shi yasa tun jiya muna kira ga mai girma gwamna da zuma a karatu na ranar kira mai girma gwamna ka sani wannan jinin ba zai tafi a banza ba mai girma gwamna ya kwanan nan ka dawo daga maka ka je ka kewaye ka'aba kai da wake ina ne rantse maka da Allah jinin ummu hairi ya fi ka'aba daraja a wurin Allah wannan matar da aka kashe ta ka kasa cewa uffan kana gwamna wallahi jininta ya fi ka'aba daraja a gurin Allah haka annabi ya faɗa annabi ne ya kalli Ka'aba ya mata kirari bayan ya gama kirari ya rantse da Allah ya ce jinin mu'mini ya fi Ka'aba daraja a gaban Allah kuma irin wannan matar wacce take tafiya akan fuffuken mala'iku annabi ya ce idan mutum ya fito daga masallaci wato daga gida zai tafi neman ilimi to mala'iku suna shimfiɗa fuka fikinsu ba fa ƙasa take takawa ba ba fakwantar marabar jos take takawa ba tana fataka fuka-fukin mala'iku ne saboda gamsuwa da abin da ta fito ne ba kuma a kashe ta waya ya zama duk marabar jos babu wanda zai yi jawabi sai wata ‘yan iskar yarinya take fitowa take gaggaya mutane bakan magana ya kamata mutanen marabar jos su sani duk wanda zai yi magana a madadinsu ya zama dattijo mai hankali duk wanda zai yi magana in dai ba rarrashin musulmi za a yi ba to kada wani kuma ya fito ya rashin kunya marabar jos da ta yi fice da karuwai da 'yan daudu da makaɗa da mawaƙa wa aka taɓa kashewa wa aka taɓa yi irin wannan kisan na ta'addanci kisan gilla ɗalibai ilimi yau ko amniya ce ta zo nysc ya kamata ya mata haka kafira ta fito tsarara. wallahi bai kamata a yi mata haka za ka muna kira ga mai girma gwamna a ɗauki mataki abu kadi kuma duk waɗannan mutanen da aka kama mu a gurinmu ba a kama kowa ba sai an kama dpu duk abin da aka faɗa mu a gurinmu ba abin da aka yi kuma wallahi karkai mamaki wasu da aka kama ma ba su da hannu a ci ba ga najeriya take ba kar yi mamaki da yawa yawan yaran nan su ashirin da wani abu ko su talatin da wani abu ba wanda wani ma bai da hannu a ciki da aka mu babban wanda muke zargi kuma muke son hukuma ta ɗauki mataki a kan shi ne wannan DPO kada zo a ce an mai transfer kada zo a ce a'a a hukunta shi in ya kai asara kanshi asara kanshi in ya kai a harbe shi a harbe shi in ya kai a aure shi gidan yari har ya mutu a yi mai amma a yi mana gurin-gurin ba za mu gamsu ba kuma kwamishina o polis, ka sani a matsayinka wanda aka ɗaura maka amana security jihar kaduna bai kamata ka fito kana ba wani kariya duk mutumin da ake zargin shi a binciken samun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata ta yi sata ko wani ya yi sata sai ya zama ɗan manya ne sai aka turo dattawa da masu faɗa a jiwai a zo a roƙi annabi a ɗanɗaga mashi ƙafa. annabi ran shi ya ɓaci mazala ya ce na rantse da Allah da fatima ‘yar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam za ta yi sata annabi ya ce da na yanke hannunta don yana bibiyo shi kenan ko sai ya zama shi ya zama eh, shafaffe da mai to irin wannan abin da fa gwamnati take shi bai ke samu ta sauki hukunci ne a hannunsu ba ai asali abin da isa ka kaddara matan nan sata ta yi tasa saci yara kaddara ta saci yara abin da isa mutanen gari suka ɗauki hukunci saboda sun san a ɗabi'a in mutum ya yi laifi ba a hukunta shi muna kira ga gwamnati musamman mai girma gwamnan jihar kaduna mun faɗa da muna ganawa da kai gwamna har akan kira ka a waya ka ɗauka yanzu ba ka ɗaukan waya mai girma gwamna mai girma gwamna idan mutum yana neman ganinka wallahi ganin bizar gwamna bizar hajji ta fi bizar ganin gwamnan jihar kaduna sauki Allah ka nemi biza ka je ka gana da ɗakin Allah a maka ya fi muka sauki da ka ce kana so ka gana da mai girma gwamna kaka mai girma gwamna a ɗabi'ar mu ba ma san muna yin wazi a kan teburi in muna da halin da za mu gaya maka mu da kai muna gaya maka kuma wani ita ce ɗabi'ar mu kuma kai shaida a zaman da muka yi da kai a baya muna gaya maka in muka zo shan ruwa muna gaya maka in muka gana da kai muna gaya maka amma yanzu mai girma gwamna ka rufe baka bari a ganka sai wasu yan tsirarin mutane ka sani kana da masoya da yawa amma ba ka da makusanta da haka muna kira ga gwamnati a ɗauki mataki a kan jinin baiwar Allah kuma mutum na farko da muke so mu ji an hukunta shi shi ne wannan dpo na marabar jos mu a gurinmu shi ne mutum na farko wanda ya cutar da baiwar Allah da haka muna kira ga gwamnati da ya abin da ya kamata ko kuma matasa kada wani ya ɗauki hukunci a hannun shi Ka'ida qur'ani idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhu la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu akwai mutane wadanda suka kai matsayin istinbaq suka kai matsayin ijtihadi suka gajiya suka ga yau in matsala ta faru a gari matsala ta faru a unguwa muna kira ga matasa ta koma ma dattawa ta koma ma malamai ta koma ma masu hankali kada a koma muna kashe junanmu kidnap su kashe mu yan su kashe mu boko haram su kashe mu gwamnatoci su kashe mu mu kuma kashe junanmu wannan ba daidai bane mai girma gwamna mun faɗi sako na ɗaya mun faɗi sako na biyu mun faɗi sako na uku kun ba za mu daina ba za mu yi ta sai mun ji gwamnatin kaduna ta bi ma wa Allah na hakinta wannan zai suka yi mata 250 ba shi muke bukata ba wannan ya kai buhun shinkafa ba shi muke bukata ba duk wannan ba shi muke bukata ba Allah cewa yi walakum fil qisasi hayatun ya ulil alba. in ana so a zauna lafiya duk wanda ya aimai wakatabna alayhi fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayna bil-ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas wannan shi ce ka'ida Allah ka kiyaye annabi ya ce duk wanda ya nemi agaji ya ce a tsare shi don Allah ku tsare shi ya fito tana cewa a taimake ni a taimake ni ina ta fada hannun jahilai ba sallah ba salati ba san addini ba ba san rayuwa ba Allah shi kyauta Allah ka tsare mani imani manzo Allah ya ce man ista'ana billah wanda ya nemi tsarin Allah fa aiduhu ku tsare shi wa man sa'ala billahi fa aquhu duk wanda ya tashi ya ce ku bani dan Allah annabi ya ce ku bashi jama'a ku saba da wannan akwai dan uwa malam kabiru gurin shi na fahimci wannan abu yake cewa kaga mutanen da suke zuwa masallaci su yi ƙarya wani da ya fara bayani a masallaci yana ce muku kasan ƙarya yake ko ba haka ba da ba kaza eh ta kawo yanzu ma masu bara har wani style suka koya wai ana bin shi bashin dubu biyar me yake nufi yanzu ku tara mushi nawa ma'ana wai sai ya faɗa abin da yake so to malam kabiru shi a fatawshi yace duk wanda yake ku bani dan Allah ku bashi dan Allah ko da kokari yake ku dai girman wa za ku gani ce ku bani dan Allah ku bashi dan Allah duk wanda yace ka bashi dan Allah ka bashi in ba za ka iya bashi dan Allah ba rabu da shi kaga maganar malam kabiru ta yi daidai da nassin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wa man sa'ala billahi wanda ya ce ku taimake ni dan Allah fa'uhu annabi ya ce ku bashi wa man ata ilaykum ma'rufan kafiku annabi ya ce duk wanda ya muku abin arziki ku rama a cikin society a cewa ga wani malami ya karantar da ku allo tun kuna kanana ku mishi mukafa yanzu ya girma ya tsufa ku dauke mishi abinci ku dauke mishi dawaye auren ƴaƴansa wannan limamin ku ne ya shekara shekaru yana taimakon yana jan ku limancin sallar juma'a sallar idi sallar jana'iza ku yi mishi mukafa wani ɗan siyasa ne kuka zaɓe shi ya yi muku kwanta, ya yi muku makarantu ya yi muku ta abin da ya kamata annabi ya ce faka fiwu ku rama mai me rama mai in ya ƙara fitowa me za ku yi amma duk wanda kuka zaɓa shuru in zaɓe ya ƙara zuwa kuma fi mishi mai. Aljazawa min jinsil amal abinda mutum ya yi mai duk wanda ya yi muku abin arziki kura sawa'un malamin addini malamin boko ne ɗan siyasa ne wani dattijo ne kowa ya yi muku abin arziki kurama mai wanda kuma ne fahimtar sahabbai a farkon musulunci waɗanda suka yi jihadi aka yi yaƙin badar da su aka yi yaƙin udu da su gazwatul ahzab da su aka yi atul ribuwan da su lokacin da musulunci ya sami gindin zama ya kamu su albashi kamar yanzu Najeriya ko waɗanda su suka yaƙi aka kafa Najeriya ka je ka ga sojojin da suka kafa Najeriya sun zama yan fansho ka ga dattijo ana bashi dubu talatin yana ƴaƴa da jikoki yau din nan ɗan majalisa in ya ɗauke ka SA ba ba ba office kake zuwa ba ba Abuja kake zuwa ba kada zaune a gida aka ce to injiniya ga an baka appointment SA duk wata 700 ka ci yanzu in ya baka 700 ko kuma ba shi ka 700 a ƙarƙashin ofis ɗin shi shi wani wake ba shi gina kuma kai din da yana da irin ka dubu ta irin ƙasa ce wannan kai in ba Najeriya ba ina ake wannan ka je ka tarar da sakandiri tun daga principal har vice principal har exam officer gaba ɗaya makarantar albashinsu bai kai albashin ɗan siyasa guda ɗaya ba wanda su suke gina al'umma su suke karantar da al'umma shi wannan dan siyasar na sakandirin yayi amma albashin shi kai ba albashin shi ba akwai wani kuɗi da ake ba su da sun shiga ofis ya suna shi settlement allowance ne ko menene wani kuɗi da larabci ana kai shi badru jihizi, kuɗin kintsawa da ka shiga ofis za a baka badru jihizi, sai a ce ga miliyan sha eh? furniture allowance ko ina malaman da suka koya a primary ina malaman secondary ina malaman makarantar allo ina malaman makarantar islamiyya yau limamin da ya mana hukuba a nan masallacin ni'ima ya faɗo ta magana a ci ɗaga man hankali da yana magana akan wannan baiwa Allah da aka kashe ta Ya ce malamar hajja ce fa ya ce lokacin suna yara suna makarantar hadda abinda ake biya a wata naira goma ya ce wallahi malaminsu idan aka zo za a kori ɗalibai ba su biya naira goma goma ba sai ce duk su dawo a cire albashin shi amma irin wannan malamin za a kashe kawai a iska wannan ba daidai ba ne a cikin al'umma idan mutum ya yi abin arziki ana mishi sakayya da abin arziki wanda shine addinin da haka annabi ce wa man ata ilaykum ma'rufan duk wanda ya kawo muku abin arziki fa kafi'u kurama mishi fa in lam tajidu in ba ku da abin rama mishi fa da ula ku zabga mishi addu'a kamar yadda muka faɗa a satin da ya gabata kullun sai mun man alhaji haruna dan ja addu'a sau da ya mana masallacin juma'a ya ba mu filin idi kullum sai mun mal Dr. Abubakar Imam addu'a saboda shi ya kafa mana nurul huda duk arewacin Najeriya ko din Najeriya duk inda ka ga makarantar boko an hada ta da addini Abubakar Imam shi yayi sai mun ma alhajin maji addu'a shi ya ba mu makabarta malaman mu na primary duk sai mun musu addu'a malaman mu na secondary sai mun musu addu'a limamanmu na gari da unguwa sai mun musu addu'a saboda ba mu da abin da za mu biya su yanzu me za ka biya alhaji mace da shi me ya rage addu'a kawai da haka duk wanda ya muku abin arziki ku yi mishi addu'a su saddauna kullum sai musu addu'a ka duba saddauna ɗan fakwata ne da ya tashi jami'a sai ya kawo zariya tsantsar adalci saboda idan ka taso daga maiduguri ka iso zariya idan ka taso daga Sokoto ka iso Zaria in ka taso daga Lagos ka iso Zaria domin ita Zaria ta yi kusa da tsakiyar Najeriya kuma garin malamai har yau ba a cinya ɗaya bisa uku jami'ar Ahmadu Bello wanda ɗaya bisa uku ai ɗaya bisa goma ma ba a ci ba to kuna da abin za ku yi masaddau da ya wuce ku yi mashi addu'a to amma yanzu wani bala'i ne ya zo mana yara matasa an koya musu zagin shugabanni zagin malamai kwanan nan ma na ji wani yana cewa duk malamin da ya ce mu ne yana kan mumbari sai mun sako shi to ku sako shi in kuma ƙorka ta mutu shi wannan ɗan siyasa ya ya mata sama mutumin da yake akwai yaron da fa wannan malamin da ya ce zai sako shi ya daura auren koshi uban shi da ya mutu shi ya mai sallah wa ma akan wani dan siyasa wai za a finciko malami a ƙasa to ku finciko malamin duk wanda bai fasa ba Allah ya kwashe mai albarka kuna da sun malamin ku ne kai irin bakar wahalar da malamai suke sha in ba in ba Allah ba zai biya su ai Allah ne kuwa zai iya biyan malamin addini mutum ya karantar da ku ya ja ku limanci ya daura muku aure ya yi muku sulhu kuma shi ke nan bai da sakamako sai zagi da cin mutunci wannan ba karantarwa addinin musulunci ba Allah ka tsare mana imani wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya muku abin arziki ku yi mishi mukafa mukafa shine ku rama mishi abin arziki fa in lam tajidu in ba ku da abin ramawa fad'u lahu ku yi mishi addu'a hatta yalama an qad kafa'atuhu kuma ba biyo sau ɗaya ba annabi ya ce ku yi mishi addu'a har sai ya gamsu cewa ko rama mashi Allah ka tsare ci wani hadisi za mu koyi abubuwa da yawa daga cikin wujubun himayati wal nasri wal musa'adati li kulli man yastajiru billah dole ne a kawo taimako a ba da agaji a kawo tallafi ga duk wanda ya nemi tsari don Allah wa yasta'idu bismillah yace dan Allah ku taimake ni to dole ne ku taimake shi dole ne ku taimake shi wa wujubul mukafa'ati wal mujazati lil muhsin kuma wannan hadisi yana nuna mana dole ne a ayi mukafa'a shine rama biki wal mujazati da kuma yin sakamako lil muhsin ga duk wanda ya kyautata wa bi halati adami listita'ati amma duk lokacin da mutum ya taimake ka baka da abin da za ka rama mishi ladal musini ba ka iya taimaka mishi ba yajibu an yada uwa da wajibi ne kai mishi addu'a ta alkhairi wata ta'ammal fil hukmi yajibu kuma ka lura da maganganun da malai yake cewa ya jibu ya jibu. wajibi ne wajibi ne wajibi Allah ka ba mu ikon kyautata mu waɗanda suka kyautata mana sannan a wannan hadisi za mu fahimci iqaqus sa'ili hajatahu inda al-qudrati ala zalika wa qibun nafsi bihi duk lokacin da mutum ya ce ku taimake shi idan kuna da halin taimakon shi ku taimake shi in ba ku da halin taimakon shi ku rabu da shi Allah ta'ala yana cewa fa ammas wa ammas sa'ila fala tanha idan mutum yazo yana roko kar ku daka mai tsawa in kuna da abin za ku bashi ku bashi in ba za ku da abin za ku bashi ku bashi a Allah ka bani ikon bin dokokin ka sau da kafa babi na 111 malik yace قال الإمام Babu رحمه الله باب من لم يجد المكافأة فليدع له kaga Imam Bukhari ko ya ta Ya yace duk mutumin da ya sa bai samu damar kyautata ma wani ba to kai mashi addu'a jama'a ku kalli wannan hadisin da faɗin shi ba. ka zo neman aure mutum ya dauki ya baka yanzu wannan da ya dauki ya baka don Allah abin karama ne ko ka wulakanta shi karama mushi abin arziki ka mutunta shi duk mutumin da ya baka auren ya kai mishi mukafa in aka ce mukafa kai wato balarabe ban san mai iya magana kamar balarabe yanzu ko kuke an san mukafa su da suke karatu a gurin larabawa biyan su ba wai sun taimake su sun zo sun koyi ilimi sai a biya ka abin da ma'aikaci a ƙasar ku ba zai samu ba sunan wannan kuɗin mukafa'a wai mai suke nufi da mukafa'a kun taimake su kun zo kun ci shinkafa da kaza kun taimake su kun hau jirginsu kun taimake su kun koyi ilimi a gabansu kun taimake su kun zauna a garinsu to bari su ba ku albashin da a ƙasarku in kun gama karatun kun koma ƙasarku ba za a ba ku irin wannan kudin ba mutumin da ya zo ya ci arzikinka kai mai mukafa ina ga mutumin da ka ci arzikin shi kun ko gane hausa duk ba ɗaliban da suke zuwa ƙasashen larawa ke ba su mukafa sun je su ci arziki ne koko sun ce a ci arzikinsu sun je su ci arziki ne fa, amma ake musu mukafa to me tsammanin ka da in arzikin sa aka ci Allah ka ba mu iko kwatanta to mu a musulunci duk wanda ya maka abin arziki sai ka rama mishi shi yasa mu kuke ganin ko a yan siyasa karara muke fitowa mu mu yabo su ku fada alkhairi a gare su karara muke fitowa alo-alo da babban hanafi mu ce su wani ba su yi mana abin arziki ba saboda karantarwar shari'a in dai mutum zai ta tsula tsiyaku ta ihu kuna mishi yabo bai da ranar da zai gyara duk ranar da mutum yake muku abin arziki kuma kuka noke ba ku godewa sai ku kashe mishi gwiwa haka ne ko ba haka ba me yasa ake yin speech and press giving day da bambance yara masu kokari da marasa kokari mai zuwa kullum da wanda bai zuwa kullum wanda ya nade wanda ya na baya da bambance su shine ai a din tahfiz wato karfafa duk mutumin da ya muku abin arziki annabi ya ce ku yi mishi mukafa in ba ku da abin mukafa ku yi mishi addu'a قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله قال لا ما دعوتم الله له wa athnaytum alaihim bi sallallahu alaihi wasallam babban sahabi Anas dan Malik Allah ya kare da gare shi yace annal muhajirina lalle al muhajiruna sune sahabban da suka hijira daga Makka suka dawo Madina qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah zahabal ansaru bil ajri kullihi lansarawa sun tafi da lada baki daya musaka Allah ya tsara duniya mutanen maka da suka yi hira suka dawo madina talakawa mutanen madina kuma 'yan kasuwa ne manoma ne makiyaya ne suna harkokin samun da aka duk abin da ya taso na addini sai su ɗauki dukiyarsu su ba da fi sabilillah kuma ila yaumi na aza da wahala ka samu mutane masu alkhairin mutanen madina da wahala duk inda za ka je a duniya ka je ka ga waɗansu mutanen kirki irin mutanen madina wallahi da wahala to tun zamanin sahabbai mutanen maka suka ce ya manzan Allah mutanen madina sun tafi da lada da gaba daya su ne gina masallatai su ne samar da makabartu su ne taimako wajen jihadi don ɗauka karnar Allah komai sun kwashi ƙwalala annabi ya ce ba su kwashe komai ba kuma kuna da naku ba? me za ku yi ku samu ladansu da suka karar da sun ɗauka kama Allah annabi ya ce ma da autumullah lahu matukar su sun yi abin arziki kuna musu kyakkyawar addu'a to ladan da suka samu za ku samu dan Allah wannan an karfafi gwiwa ko ba karfafi gwiwa ba yanzu alhaji haruna jiya da muke taimashi addu'a wannan addu'ar da muke mishi mu ma ana biya mu lada duk wani wanda ya abin arziki da dukiyarsa to ka yabai annabi ya ce matukar kun musu kyakkyawan addu'a wa afnaitum alaihim bihi kuma kuka yabe su yabo na alkhairi sakamakon aikin da suka yi to kuma za ku samu lada irin nasu ma'anar hadisin ma dumtum tad'una lahum bi khairin matakar kuna musu addu'ar alkhairi fa inna ku ya yaqumu bi hasanatihim ilaykum ladan da aka ba su za a ba yanzu ta asara kai Alhaji Haruna dan ya gina masallacin Juma'a mai cin mutum 2500 kai kuma ka daga hannu ka ce ya Allah ka cika Alhaji Haruna dan an baka dan gina masallacin Juma'a mai cin mutum asara kai asara ba ladan shi ya haɓaka. kai ma ka samu lada domin ka karfafi gwiwar masu kudi shi yasa mu yanzu muke cewa mu zariya ma ba masu arziki sai dai masu kudi mu ba mu masu kudi ba babu wani abu da zai taso na miliyan ɗari gaba gaɗi kaje ka ce na ya taimaka fi sabilillah Ɗari, miliyan goma, miliyan goma, miliyan guda a masallaci sai da aka taya ana neman taimako wai mota za a sha fetur dubu hamsin ina ina za mu kai kawo kowa ya samu kuɗi ya kyankyame addini bai more ba al'umma ba su mora ba na sha faɗa a ta magana mashuriya a bakina ina cewa duk abin da muke ibada da shi da rayuwa wasu suka yi mana masallacin juma'a wasu suka yi mana firamaren mu wasu suka yi mana sakandirinmu wasu suka yi mana jami'armu mu wasu suka yi mana asibitinmu wasu suka yi mana bishiyoyin da muke sha wasu suka yi mana mu me muka yi ma wasu wani ya yi firamare ka yi wani ya yi sakandiri ka shiga wani ya yi asibiti ka je asibitin to mun ji su sun yi kai mai kai ma 'yan baya wannan tambayar da ya kamata kowa ya makan shi to aqallu shay'in in kana da halin yi kai in baka da halin yi kai ma wanda ya abun arziki addu'a da haka annabi ya ce ma sahabbai al-muhajiruna matakar kuna yi ma al-ansaru addu'a ta kirki to za ku samu ladan su wa thawabu hasanatikum raji'un ilaykum ko kuma ladan aikin ku kuna da shi ladan aikin su kuma kun samu kaga kun yi ci bikin. ke mala yace fa du'a'u wa hasan khairu wasilati li irja'i thawabi yace kyakkyawar addu'a da kyakkyawan yabo babu wata hanya da take sa lada ya biyo ya zo maka kamar yi wasu addu'a amma lokacin da mutane suka yi abin kirki kullum kushewa kullum kushewa kai baka yi ba wanda ya abin arziki kun baka yaba mai ba hasali ma kushewa kake kaji an ce ai duk wanda gasar harkar addini business suke neman kuɗi suke yi wa ba za mu a su ba sai dai a me a soke su a gaya musu bakar magana to kai kai kai kai asara duk wanda ya muku abin arziki wallahi ku yi mishi addu'a ta kirki wani ne aka samu yana samun matasa aikin yi ku yi mishi kyakkyawan addu'a wani ne yake ba wasu jari ku yi musu kyakkyawan addu'a wani ne ya muku asibiti ku yi mai kyakkyawan addu'a wani ne yake taimakon marayu ku yi mashi kyakkyawan addu'a gwargwadon abin da ya yi na alkhairi matukar kuna mashi kyakkyawan addu'a za ku samu lada irin ladan da aka bashi matukar ko kuka koma sai suka sai kushe kullum kuna nan jiya yau Allah ka tsare mana imani wani zalika kanat aishatu radiyallahu anha shi isa na na Aisha tana da wata ɗabi'a ku ji wannan ɗabi'a kowa ya ji wannan ɗabi'a na na Aisha idza ahdat aw tasaddaqat idan na na Aisha ta yi kyauta ko na na Aisha ta yi sadaka qalat sai ta ce liman arsalat ga wanda ta aika misali yanzu na na Aisha ta dafa abinci sai ta ce ku je gidan talaka wannan na bayan gidan nan ku ba su abinci to 'yan aiken na na Aisha sai na na Aisha ta tambaye ta ma za ƙalu laki da kika kai musu abinci da kika kai musu kuɗi da kika kai musu saƙo me suka ce miki Fai za ƙala idan ‘yan aiken ta ce ƙalu jazahallahu khaira idan yan aiken ta ce ai da muka yi musu kyauta sun ce Allah ya saka miki da alkhairi qalat sai na Aisha ta ce wajazahum su ma Allah ya saka musu da Allah ku bana ka duka kai ne kana zaune kana jin yunwa ba ka da kwakwabo tun shekarun yau ka ci abinci ba wani ya so kaza ta dubu talatin kusan za akwai kaza ɗaya dubu talatin ya gyara ta ya so shinkafa ya sunanta mai ɗan ƙaramin buhun nan basmatic tiya biyu dubu saba'in tiya biyu dubu saba'in kuma ga kazan dubu talatin kaga nawa ɗari ko yayo kayan miya ya kashe dubu ɗari da hamsin aka ci ko kula aka kawo maka gida kai da matarka da ‘ya'yanka kuka ci kuka yi kat kana tsammanin lada nawa Allah zai bashi ka kaddara Allah ya bashi lada dubu sai ka ce Allah ya saka mushi da alkhairi wannan lafazin kai ma baka lada dubu ga daɗi ga dada dan Allah ne ya fi addini daɗi duk wanda ya muku abu arziki kura ma mushi, kura ma mushi. amma mu yanzu a kan wani idan ka zama mai hidimar jama'a wani zagin ka zai a samu wani matashi mai kazar-kazar ya samu form ya ce ku cika form ku ga aiki ku yi ce, ai neman suna yake yako neman suna ya kyau a aikin alheri shi yasa tarbiyyar musulunci ba abin da ya fita daɗi na Aisha idan ta yi sadaka ko kyauta sai ta ce ma ɗan aiken me suka faɗa in sun ce Allah ya saka miki da alkhairi sai na Aisha ce su ma Allah ya saka musu da alkhairi wa yabqa ajrun sadaqatina wa aw hadiyatina kuma ladan da muka samu yana in kyauta ne za a ba mu ladan kyautar in sadaka ne za a ba mu ladan sadaka mu li'annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam domin annabi yana cewa ma da autumullaha lahum wa athnaytum alaihim bi matakar wasu sun yi abin arziki kuka yi musu kyakkyawan addu'a kuka yabe su ladan da suka samu kuma za a ba Allah ka ba ni ikon godiya akan kowace ni'ima fisa cikin ni'imomin da ya kamata ka gode ka godiya akwai akwai yi ma iyaye addu'a wajibi ne ku dinga da iyayenku addu'a so da tuttuniya ba ne kyautata maka kamar babanka ko kai don ne kai shi ko ba komai an same ka ta hanyar auren sunna wani yana nan ya fi ka kyau ya fi ka matsayi ya fi ka daraja amma cikin shege aka yi aka haifai da aka wajibi ne ka gode ma mahaifinka to kaddara kai din cikin shege aka yi aka haife ka uwarka ta goya ka a haka ka gode ma Allah ai akwai wata ta yadda ta yi cikin shegen jefar da ta yi shi ta yi a bola ko babu to kai ma da uwarka ta yi cikin shege ta jefata da kai ka gode ma Allah akwai wadda da ta yi cikin zub da cikin ta yi ko ƙaƙare ya kamata ka yi ne ka gode ma Allah sa'annan wajibi ne mu gode malamanmu na makarantun allo malamanmu na islamiyya limamanmu ladananmu ‘yan kwamitin marayu, dattawan unguwa, ‘yan kwamitin asibiti, masu gadi duka sun mana abin arziki marama musu. Allah ka ba ni ikon ramawa ga aikin alkhai. Babi na ɗari da goma sha biyu, ƙalal imamul Bukhari rahimahullah, babun mallam yashkurin nasa, babin da yake bayani game da hukuncin wanda in mutane suka yi mishi abin arziki baya godewa. wanda kuma yana da ya zama ɗabi'a ɗan Najeriya Kullum sai dai korafi Kullum sai dai korafi babu abin da mutum zai yi alkhairi a gode mishi wannan ba ɗabi'a ba ce mai kyau قال الإمام البخاري قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا الربيع ابن مسلم قال حدثنا حماد ابن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يشكر الله Malla ya shukurun nasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam babban sahabi Abu Hurairah Allah ya ƙara yadda a gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yashkurun ba ya gode ma Allah man la yashkurun nasa ba ya gode ma mutane in dai mutane za su yi maka abin arziki ba za ka gode ba to ko ka gode ma Allah ma bai da amfani fassara ta biyu duk ɗabi'a shi bai gode ma mutane to ko ɗabi'a shi baya gode ma a ka'idar musulunci akwai godiya duk wanda ya maka abin arziki ka gode mishi ka yaba mai ka kyautata mai na samu labarin wani gardi ne da kanshi yake ba da labari makarantar allofe suke da aka kawo su sai malamin su yaga su sun yi girma kuma iyayensu manyan mutane yaga bai dace a ce suna yin bara sai ya ce mu matashi waɗannan manyan ɗalibai idan ka ba su abinci a gida ya taimake su ko bai taimake su ya taimake su to yau da gobe ba sai Allah ba tun da an ga iyayensu masu wadata ne yau a yi shinkafa gobe yi shinkafa da wake ɗi ba ya taliya ran nan dai ta sai aka yi tuwo da aka yi tuwo din su ci su gone ma Allah suka ce mu za a ba tuwo don wulaƙanci sai suka zub da tuwo bayan sun zub da tuwo lokacin da ake iya zub da tuwo ke ko yanzu a tuwon ba zai zubo ko ko zai zubu ai ba zai zubo ko bayan sun zub da tuwon sai suka ɗauki kwanin sai suka yi kashi da aka yi kashi sai suka ce wannan fashi yake ba labari da kanshi aka ce din mai jin kashi ga ko suka cincika kashi bayan sun cincika kashi sai aka rufa kashi a kwano aka ce a kai ma matan malam ana kama matan malam ta ga abin wulaƙanci ya kai wulaƙanci sai aka yi dace malam ya zo to ka kyala gardi ba dai kai gardi ba ne ga shi kuma alaran ba. kafin zama alaran ma sai da ya zama me ba sai da ya zama gardi ba sai ce rabu da su wannan kashin daura shi a sama ya bushe sai da kashin ya bushe kas kwana biyu kwana uku ya bushe sai ma ya ce a dake kashin ana dakewa sai ce a nemo a nemo kuli da magi aka nemo kuli da magi aka cakuda ya ce aji tun ranar da aka yi abinci za a kai musu sai ma ne ɗaya su ya barbada mutane sai da suka cinye kashin su tsab to da ranar da yaji ya kare aka kawo abinci ba yaji sai kuma suka sa surutu haba matan malam mu ba mu gane ba ya zai mana abinci ba yaji <laughs> sai malam ya ce to ai ai kashinku ne ya kare shi sun dauka irin kashinku ya irin yau za su da ku Don Allah malaka ya wuce ba ai ba mutum duka ne? ai ba wani abu ne. ai an aljaza'u min jinsil amali kun tuna an yi tuwo kun sussaka kashi to ai shi kuka cinye sai ah! Allah ya sauki abin da nake cewa yanzu da ya bar musu da wannan kaskancin rashin godiya ko ba haka ba da lokacin da aka kawo tuwo suka ce mun gode amma mu ba za mu ci ba suka nemo wani suka bashi sa ci kashin su to wannan kuma darasi ne ga kuɗa da bai duk lokacin da kake ɗalibi ka zaka rena malamin ka hankali to ka fa sani fa wannan matsayin shi ma ya buta gurin fa ko bai buta gurin ba ai sai da ya dalibta Sani ya zama me da haka kar ake kallon in ka kula tsiya ta nan za a kullo maka ta to ka zama mai godiya shi yasa annabi baya aibanta abinci idan aka kama annabi abinci ya burge shi ya ci in ba zai ci ba baya kushewa ku zama masu godiya duk wanda ka zo neman taimako wani da Allah taimake ni da dubu ɗari ce don Allah ka yi haƙuri amma ga dubu ɗaya sai ka ji ya kuma na cewa matsiya ce ka san halin da yake ci ka san kunzurinsa ka san bukatarsa ina fata an gane wannan to a musulunci ku zama masu godiya duk wanda ya muku abun arziki ku rama in ba ku da abin ramawa ku gode in ba ku da ku yi addu'a Allah ka taimake mu Maza mazala ya ce man la yashkurullah haka ne la yashkurullah man la yashkurun nas na'am baya gode ma Allah duk wanda baya gode ma baya gode ma mutane Allah ka bani ikon godiya cikin wannan hadisi zamu kwance fadlu shukuri falalan godiya wa annal qalila yadullu ala al-kathiri wa yu'addi ilayhi kuma karamin abu yana komawa babba adamul istihanati bil qarib a musulunci ba a san raina kadan ba a san mene raina kadan duk lokacin da mutane suke raina kadan to me yawa ma zai gagare su ai duk wanda ya san shekara 25 30 baya a nan zariya ba wani ba wani gari ba almajirai ba sa cin tuni a nan zariya shekara talatin baya ba a cin tuwo almajiri da ya yi bara waye do an ce almajiri ta hoka ansa sai ya yi tambaya shinkawa ta in aka ce shinkawa ta ya shigo in ko aka ce tuwo ne wala ba zai shigo in ko ya shigo aka ba shi tuwo zai karba amma yana dawa zaure mai zai yanzu ku zubar ko ko ko almajiri ba sa shan ko ne bara aka ce shigo almajiri ya ce a shayi ne akwai buredi da kwai wanda ba fita ne annabawa nake gaya muku ba duk mai shekaru na ya san haka malam musa haka ne ko ba haka malam aminu ku ne yayin mu an yi haka ko ba ba ya yi wannan a nan garin to amma yanzu ba da aka rena tuwon yanzu da tuwon ya gagar mutane da aka a musulunci ba a renuwa karka rena gwargwadon abin da Allah ya baka ka gode idan wani ya baku kudan ku gode in ya baku mai yawa ku gode Allah ka bani ikon godiya abu na gaba wujubu ilma a rufi kama marra wajibi ne duk wanda ya muku abin arziki ku gode mishi wujubu ci walau bi du'a ilahu dole ne idan mutum ya muku arziki ku yi mishi mukafa'a me mukafa rama biki walau bi du'a ilahu ko da ya mishi addu'a ne shi sa kun ga akwai wani dabi'a na mata sai kaga iyayenmu suna cewa wance tana bi na biki me suke nufi ta haihu ta mata me a tamfako to ita ma in ta yi me za ta yi yanzu mutane sun daina wannan abin arziki da fa idan mace ta haihu sai ta samu a tamfa 60 wallahi wata ɗari kai wata wallahi sai a cika ɗakinta tsakanin atamfobi da sabulai da kayan jarirai duk lokacin ana zumunci amma yanzu aka zama marowata to mace ce ta haihu na ɗaya kin ba ta a tabba, ta haihu na biyu kin ba ta a tabba, ta haihu na uku kin ba ta a tabba, ke kuma kin haihu ta kawo miki rabin sahu za ki kare mata? ba ki mata da haka wannan ɗabi'u na iyayenmu da kakanni abu ne mai kyau ke maka abin arziki in ka samu dama kai ma ka yi mai karama mishi Allah ka bani ikon kyautatawa قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا الربيع ابن مسلم قال حدثنا محمد ابن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى للنفس أخرجي قالت لا أخرج إلا كارهة Allah ma kenan ba dan adam al-imam al-bukhari yace abu huraira ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah da kanshi zai ce maran dan adam ukhriji fito ma'ana idan mutum kwanan shi sun kare Allah zai kalli ranka da numfashinka da rayuwarka sai Allah ya ce maran fito don Allah da Allah ya ba mu rai muka rayu muka yi sallah muka yi azumi muka yi ɗinki muka yi aure abin mu gode ma Allah ne ko kuwa mai mishi mutunci mu gode ma Allah ko to Allah ma da ya baka ranar da zai karɓi abin shi ɗan adam baya iya gode ma Allah kamata ne in Allah ya ce kawo me ya kamata ka yi ka bayar kai ne yanzu ka zo ka samu ka ce malam e ba na aron wayarka misali zan kira waya sai na baka da ta da kati na ka kira wani a Legas kai awa uku ka cinye min kati da ka gama sai ce ban ta sai ka ce ba zan bayar ba a yi juyin duniya sai an dauko maka dan sanda sannan ka bayar wannan sunan shi mutunci ko butulci to wannan shine dabi'a ɗan Allah ma bai tsira ba Allah zai ce ma ɗan adam fito da ranki ƙalat sai ɗan adam ya ce la inda wuka da zaluman jahula Allah akwai haƙuri. sai kaji ɗan adam ya ce ba zan fitar da ran shi ya bayar ba la harujin illa hatar sai kaji ya ce wallahi ba zan taba ba da raina ba sai ya zama dole wannan malamai suke cewa wannan ɗabi'a ce ta butulci ai duk wanda ya baka aram abu to ya kamata idan ya zai a shi abin shi ka ba shi cikin kwanciyar hankali to shi ne malamai suke cewa wannan hadisun bai da alaka da wannan babu wasu malamai suka ce a yana da alaka in dai Allah ma ba a gode mishi ba to aiko dan adam ne wanda ma ya fi cancanta a ki gode mishi to wannan ɗabi'a ce wadda yake mazmuma ba a son ka zama mutum mai butulci idan mutum ya yi maka abin arziki ka gode mishi ya baka aron mashin ka dawo mishi da abin shi ya baka aron kuɗi ka mai da kuɗin shi ya taimake ka rabu lafiya kuma ka gode mishi mazana sallallahu alaihi wasallam yana da dabi'a bai taba an san wani abu a hannunka ba da annabi dalili zai sa ya ci bacin naira dubu wallahi idan annabi ya tashi biyan bashi mafi kanci ya biya domin wanda ya baka bashi ya wanda ya baka sadaka lada mazala yace na shiga aljanna na ga wani allon sanarwa da aka rubuta sadaka ana ninka ladanta so goma amma bashi ana ninka ladan shi so sha takwas sabai suka ce aka yi bashi ya fi sadaka lada annabi ya ce ai sadaka kakan iya ba mutum yana wadace yanzu waɗannan almajiran wani almajiran ai alhaji ne wani almajirin ƙugun shi akwai dubu saba'in kuma ya zo ya nemi taimako kana da ɗari bakwai ka ɗauki ɗari biyu ka ba shi da kai da wa ya fi kuɗi amma duk wanda ya zo ya ce kogon ba shi a matsayi ki in dai mai hankali shi yasa annabi ya ce idan ka ba da bashin dubu goma misali aka ce rana ita yau za a baya ka bashin ka to daga ranar da ka ba da bashin dubu goma kullum sai an baka ladan kayan sadakar dubu biyar kuna gane kuwa idan rana ita yau ta yi wanda ya an shi bashin dubu goma bai baka dubu goma ba to daga rana ita yau kullum za a baka ladan kayan sadaka da dubu goma ashe wanda ya baka sadaka ya baka bashi ya taimake ka har a gurin Allah babban mutum shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar tashin alkiyama a'a kafin tashin alkiyama Allah ya tura mala'iku ga wani bawa cikin bayi a yi mashi hukunci in ya cancanci rama a yi mai rama in ya cancanci azaba a yi mashi azaba Allah ya ce mala'iku ku je ku binciko mun fayil din shi Wata ɗabi'a yake da ita mai kyau da aka ji aka duba fayil ɗin shi bai da wata ɗabi'a ta arziki duk ɗabi'un shi na tsiya ne sai dai ɗabi'a guda ɗaya mai ɗabi'ar ya kasance yana ba da bashi kuma yana da yara 'yan kasuwa masu kula da bashi sai ya ce musu ku je gurin wanda nake bin shi bashi in ya ba ku kuɗi na ku an in bai ba ku ba ya ce sai rana itewa ku ɗaga mishi ƙafa sai rana itewa idan rana yau ta yi kuka je ya ce ku yi haƙuri ku yafe mun ku yafe mai da aka gaya ma Allah wadda bi'ar wannan bawan Allah Allah ya sani ko bai sani ba Allah ya ce tun da ya yi mabayi na rangwa mai nima na rangwa ta mishi sai shi aljanna da aka ku zama masu taimako ko kuma jama'a duk wanda ya taimake ku ku gode mishi ko mishi yau an waye gari duk wanda ka jawo shi cutar ka duk wanda ka jawo shi cutar ka zai kaga mutum yana da kudi ya kebo kannan shi sun cutai wanda ya koya musu sana'a sun cutai dalibi ya cuci malami mata ta cuci miji da ya cuci baban shi wanda ba kyakkyawan ɗabi'a ba duk wanda ya maka abin arziki a shari'ar musulunci karama mushi kai mushi abin arziki Allah ta bani ikon mai da alheri a cikin wannan hadisi za mu koyi abubuwa da dama daga cikin godiya da mukafa'a da kuma kyautata ma wanda ya kyautata mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bani ikon kyautata ma duk wanda ya kyautata mana nan za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu dana wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya wanda da shi a cikin zukata muna ƙara ga wannan baiwa Allah kuma khairi da ta mata Allah da yaɗe mata Allah sa ta da gidan akwai ɗaya da cikin dattawan mu Alhaji Bala da ke nan lafiya su Allah ya tafi rayuwar shi Allah ya gafarta mishi ya yaɗe ya sa yana gidan aljanna idan mutum mu Allah ka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته